Assalamu alaikum warahmatullahi barka da wannan lokaci. A to kamar yadda kake gani can saman nan saman nan gurin shine adadin balance dina abin da ne a yanzu kawai taxes na yi duk wanda ya ga koren nan to alaman ya ciwu kenan duk wanda ya ga kore ya ciwu wanda ya ga ja bai ciwu ba abin da zan yi shine zan yi baya zan koma cikin coin market cap kaga sunan token din nan CSPR CSPR ma'ana ko Casper gashi nan shine na a token na 296 ga adadin farashin sanan nan 0.01 bari mu shiga a calculator 0.0 0.01 kamar haka ba sai mun saka tudin ba misali mu buga sau 14,600 14,600 idan sun bani gaba ɗaya wa'annan guda 14,600 zan samu dala 146 to me suka ce ya za a yi rabon wannan airdrop din abin da za mu yi shine za mu koma cikin a shi mini app din na telegram in ya buɗe ma kamar haka abin da suka ce domin ka samu wannan airdrop din dole ne sai ka connecting da wallet kaga wallet din nan na yi connecting kuma dan sannan dole sai ka yi taxes wanda zai ja ka samu point guda dubu goma mutane da yawa sun buɗe kawai sun bashi, shi ba mining ake yi ba kawai taxes za ka ci mini app din already ya daɗe akwai shi exit existed a token ɗin already akwai shi existed kawai wannan airdrop ne suka bayar suka kawo mini app a telegram wanda duk wanda ya je ya participating uh, sun ware wani adadi uh, na shi token ɗin abinda suka ware shine sun ware guda miliyan ɗaya guda miliyan ɗaya za a raba mutane on first november ma'ana november ta 9 first to ya airdrop ɗin zai kasance shine dole sai ka kasance kana da point guda dubu goma inda ba ka da point guda dubu goma don ka yi rijista ba zai ba kai tsaye in ka taba nan gurin inda aka ce can sama kenan ko a ina kake a cikin mini app din zai kawo ka inda za ka je ka sauke wallet kai tsaye sai ka taba a ah, wannan alamar zai nuna ma play store da ka taɓa play store da ya kai ka play store sai ka sauke zai ba kalmomin ka guda guda ashirin da uku i think sai ka yi screenshot ɗinsu ko ka nemi takarda ka rubuta in ka rubuta kai tsaye za ka koma ta nan za ka yi connecting zai dawo saboda na riga da na yi connecting shi yasa sai ka yi connecting kana yin connecting kai tsaye zai zama connected za a gani anan domin ta cikin a ah, wallet ɗin shine za ka yi receiving ɗin token ɗinka iya a tax ne kamar yadda kake gani har yanzu ban gayyaci kowa ba ban gayyaci kowa ba bari ka ga a wallet ɗin kenan wannan ita ce wallet ɗin tasu already dama da akwai ta kawai dai sun ba mutane airdrop an ware token ɗin guda a miliyan a guda miliyan ɗaya kenan za a raba wa mutane zan dawo baya zan buga mana kuɗin guda miliyan ɗaya za mu ga nawa kuɗin zai kama to za mu duba ko da a ce average za a raba shi a to nawa nawa za mu samu kaga wallet ɗin yacce take wannan ita ce wallet ɗin in na yi baya sai mu koma cikin a cikin wannan ɗin ina kenan misali 0.012 kamar haka sai mu ce times 1 million to dala dubu sha biyu dala dubu sha biyu shine abin da aka ware za a ba mutane a matsayin airdrop a kowa ya sani idan aka ce an ware irin wannan a cikin mutanen da suke da shi a leaderboard akwai wanda yana da sama da point guda a dala point miliyan ɗayan nan wasu suna fiye da shi to za a yi percentage ne to kaga iyakacin wahalar da kai a ciki iyakacin percentage ɗin da za ka samu kenan to kaga in kai rijista za ka iya zuwa ka tuttura wa mutane in ka samu mutane suka yi rijista ta referral link ɗinka to duk mutum ɗaya in ka to za a baka guda ɗari biyu da hamsin, to kaga haka zai baka dama ka ƙara samun sa da yawa kaga a iya tax na samu guda dubu sha biyu da ɗari shida, to kaga kai ma kenan idan ka yi duk wani tax da wanda zai yi successful to kaga kana da damar samun guda dubu sha hudu da ɗari shida, kuma sannan duk mutumin da ka gayyato za a ba guda ɗari biyu da hamsin, to wannan dai shine sai ka dage ranar ɗaya ga watan a november ɗaya ga watan november first na november suka ce za a raba wannan airdrop ɗin wanda kowa a cikin wallet ɗin shi za a saka mashi saboda haka sai ka dage ka dage ka shiga ka yi rijista ka yi connecting da wallet ɗinka kamar yadda ga na in ma da yiwuwa in sake wani bidiyon yadda ake yin connecting wallet zan yi saboda haka Allah ya ba mu sa'a first November kowa sai ya je ya gwada ya gani wannan dai shine nagode sai anjima